kai sadaka da littafi ga wani gaddi nan baka sani ba ce da ko zai albarka yi ne a mahaifaci bacci ki ba wancan ba na zaunin nan mai gengadin nan tunda inda ya bada tun safe yana zaune لقد أخبرنا القرآن عن ذي القرنين فقال الله تعالى في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا سنة تنبينك يا رسول الله كان ذو القرنين يا لا بارث يكني yace sa'atlu zikran alaikum minhu zan kawo muku labari kansa cikakke inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa inna makanna lahu mu ne muka tabbatar masa muka bashi ainihin آه، من كل شيء في الأرض وكما ممكباتي في الأرض أو أن الدنيا وآتينا من كل شيء مباشي دك سببا هنيا دك قومي دوتا هنيا قوتمي الله أباد القرنين فأتبع سببا يبي هنيوين سيغاشي شغايتي gurmawa yake, tsallakawa yake, haurawa yake, sai gashi a ƙarshen duniya ta yamma. Hatta idan balaga magribar shamsi wa waje da ta gurbu fi ainihin hami'atin wa waje da da kauma. ya zalƙar na yin ni’im أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا sai da yi kai balaga magaribashen mafaɗan rana waje da can ya samu ranar ta garbu tana faɗawa fiye aini cikin wani ruwa hami'atin mai taɓo ko mai zafi wa wajada indaha qauma a bakin ruwan ya tadda jama'a jama'a qulna ya zal qarnaini imma an tu'adhiba ko dai ka azabtar da su tunda ka kama su a yaƙi wa imma an tattakhidha fihim husuna imma dai an da husuna ka dauki mataki mai kyau a cikin su ka ɗora su a akan tarbiyya ka abin nan ɗinsu. Ƙwala amma man zalama fasaufa nu'addibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'addibuhu azaban Ya ce amma man zalama amma wanda izalunci fasaufa nu'addibuhu za mu masa azaba ثم يرد أميده إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا أما من آمن amma wanda ya gaskata wa amila salihan yayi aiki saboda Allah yadda annabi ya nuna falahu jaza'anil husna yana da aljanna yana da sakayya aljanna wa sanaqulu lahu zamu gaya masa mu dora shi ainihin min amrina yusra ne sauki daga lamuran ya gama can اذا كان يتوقع ثم اتبع سببا اذا كان يبي هنيا هنيوين دي الله يباشي هنيوين تفيا قائدوين تفيا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم يكن لم نجعل لهم من دونها سترا hatta idan balaga matsala a shamsi sai da je mahudan rana ta kudu-kudu kenan waje da ha ya samu ranar na hudowa ala ƙaumin bisa wasu mutane lam naja Allahum min duniha sitara ba mu sanya musu sitara kafin ranan ba ranan ba ta ma faduwa كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا أي هكذا وقد أحطنا خبرا من كيوي دسني بما لديه ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون yafqahunaha qawla hatta ita da saddai ne. ha ikai tsakanin manya manyan duwatsu guda biyu daya can daya nan wajada min hima. ya samu can ka kauma ya samu mutane kafin wa'annan duwatsu la yakaduna yafqahuna qawla ba sa gane magana da wuri قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قالوا يا ذا القرنين متعدين كيركي دنيا على سبعين الله inda za a gane bayan Allah mai neman alheri ba mai neman sharri ba ka zo musu da alheri su tare ka da sharri inna ya juja wa majuja ya juju da majuju kabila ne mufsiduna fil ardi suna barna ga zinace-zinace, ga face-face, ga ta'afa, ga kashe-kashe. na na لك خرجا za mu ba ka taimako a yanka mana kuɗi abunda muke neman muke nomawa kuɗinmu da muke samowa ‘yan kasuwa abunda suke kawowa manoma abunda suke nomawa makiyaya abunda suke yin kiyo sun haɗu za su ba ka so ala an ta ja'ala bainana wa bainahum sadda ka sanya ganuwa a tsakaninmu mu yanzu muka tashi za mu yi kila haɗa kuɗi zai baka wala amma kai an san ba za ka ci ba za mu damka kuɗin a hannunka kai mana wannan aiki aiki kaga wannan shine asalin taimakon kai da kai Shi ne asalin takaful yanzu ya za a yi ga yaranmu mun ga ana ganewa za mu kawo yaranmu ba gidaje ba ma makaranta ba malaman to yanzu me abun yi za mu haɗa maka kuɗi ka ɗauko malamai ka sai fili a gina makarantar nan don a koyar mana da 'ya'yanmu a wurin a ƙarƙashin kulawanka. ai kaga sai a haɗo ba a ɗebo ‘ya'ya a kawo ba in kuna ɗebo ‘ya'ya kuna kawowa ba zai yiwu ba mutum a yi masa kuma akwai abin da Allah ya ɗora muku. bayyuwa ku ebo ‘ya'ya kullum ku kawo, kullum ku kawo, ana maka abu ne saboda kai hankali kai ma ka ce bari in yi, alabashi in koma nema in yi wa wasu, yadda aka yi nema in yi wa wani. Ba za ka zauna abin da aka yi maka an maka balash, an maka abin za ka yi ba abin da ya dame ka, ba ka tunanin ka yi wa wani. don yanzu kaga yadda muke gwamnati dai ba za ta karantar da ƴaƴan mu addini ba ko malam Mustafa in dai irin addinin da muke so ba su koyar da wannan ba to ya za mu yi saboda haka nan ku da kuke kasashe daban-daban wannan yan yara ba da su muke magana ba wannan yan yara yan yara ne imani ne ya kawo su menene ne sa suka zauna mu namu ma sun ke zama mu amma su da aka kawo sun sun zauna wasu labari suka je suka kawo kansu da me za su ba mu sai dai ma a ce bari mu tara to in an tara ku tashi mu zo mu haɗu mu ɗaura da ku in aikin gayya ya taso ku tashi mu zo mu ɗaɗɗara amma iyayenku ne kamata su zo mu zauna tun da makarantun nan da aka yi cikinsu ɗin nan gini kansa yau dubi minti nawa rodi nawa rodi nan hawan hawa ne birkilolin nan ake biyan su kafintocin nan ma'ayon bendan nan mutan nan mai duk aikin kuɗi ne sannan kuma a ce malamai za su zo su koyar sannan wani zauna gefe kaji na a kuɗi kake samu karanci akwai ɗalibai a nan sun kai ɗari biyar wuri kaza sun kai ɗari biyar can sun kai ɗari biyar to yanzu a yi musu kuɗin goro dubu biyar biyar sau dubu ɗaya da ɗari biyar nawa in ba za ku biyo gaban tambayi fulani nai katako kowa yamma baka da ita an hana abu ɗaya ta ne amma in ka batta ba zango eh? miliyan bakwai miliyan bakwai ce to kaga kullum duk tam algarkau na samun miliyan bakwai kuɗi gare shi in ba don kai jahili ne ba sai ce Allah ya isa amma tun da kai jahili ne ba zan ce ba ka je ka duba aikin da aka yi me yake da suna y20 nawa ne ake sai da kwanne guda da? ina kafin da abin nan ne wanda ya gini kwanan nan nan haka fa sai ku je ku boye ilimi za ka je lahira ne da ilimi aliyu na jama'an gannan? da sun yi shiru nan babu alaji alaji alaji eh twenty kawai wa ba gaba da ba kudin goro za mu yi musu ba kudin goro cutar mu za a yi why twenty ya na san da ya fi dubu ashirin why system ma ta samu dubu ashirin nan haka fa hal min fi. to ko dubu ashirin ne aka ce ana neman y twenty ana neman eh, misalin a ce ma dubu ashirin ya tabbatar ba su dubu ashirin ana neman kafin a gama aikin nan rodi ɗari biyu ko ɗari uku a yi masa kuɗin goro wani ita da wani dubu ashirin sau ɗari uku ina wanda buga da zu Ga halamini na kallon ka mhm. eh miliyan shida eh ah, dubu ashirin fa sau ɗari uku miliyan shida to a zai a zauna a iya nan miliyan shida to katako floating wasu sun zo daga kano suka ce min malam wai an ce a nan wurin ba a samun floti bulldozer zai kai miliyan talatin yana ce ni dai akwai dan uwana da ke min flotin sa yanzu za a miliyan arba'in ai san ta haka kai ko ni da sun matsalin sun ce in nuna masu kai zan zo nuna don shi ya ma rufe ido na gidan shi ne zai fice ciki floti a wurin miliyan arba'in To, sannan in aka dawo, aka ce ana neman siminti, dubu sha biyu ne ko? Eh? Da ɗari biyar. To, kaga ana neman ƙarshen ta kafin aya gama za ga tirela biyu ta tafi. sannan a zo kaza sannan a zo kaza ma wani yana zaune a can ya diddiga ya ce kana da ɗalibai dubu ɗaya da ɗari biyar a yanzu duk can kana samun miliyan na bakwai kai mai arziki ne. Eh? eh? ba sa bulo ba ba to ai abu ne wato bacin rai ne na ce gama ce wallahi in ban da ba dan kana da don wannan Allah ya san kai sai an tun da duk mutumin da aka cuce shi ba sha make sa da Allah in da ce Allah ya isa an yi wawan Allah ne za a faka mu wallahi da na daina yi na dinga yi mutane Allah ya sa wanda zai cinna da kudin ce je ka Allah ya sa kawai abin da zan ce maka kenan Allah ya isa shi kenan ta ta ba haka kawai zai zo ne in yi duba ya ji Allah ya bana sai ya lissafi zai lissafi ya ka gani karanci yana da kaza da wata me zai da su sannan ya zuga maka mana nawa za a biya ku kalla fa kullum za a samu yalan bakwai nawa ake biyan ku wallahi ana cutar ku wallahi malam macuci ne ya cuce ku shi ma san Allah ya isa ni na san ban cuce ka ba na ce dole kai min aiki ka bari mana nemo mai min aiki kuma wanda zai tashi ga ko da wasa mutum ya zo a hanyar wasa ya gaya maka irin wannan a wasa wanda ya kama da wasa yau duk wanda ice kana da kuɗi in dai har da gaske ike kana da kuɗi wallahi maki ka ne Tunda menene target ne mutane su ji sai dai Allah sa mutane na da hankali cewar to yanzu kusan bi yadda za ku ɗauki wani za ku samu kuɗi. Ko wannan a kabiru ba tare ba su ji abin da muka wanda suka ɗauko ne a mashin abin da suka cewa malam na ce na an ce almajirinka ya mutu kuɗinsa gaba ɗaya ba ka so. almajirinka ya mutu ya ɗauke kuɗinsa duka ya baka su to babu komai ba mu miliyan ɗari da hamsin kawai ba haka suka ji wannan maganan ba mutane ne suka faɗi ba daga ina ake ɗaukar da ku ne na kusa wai a labarin nan yake ko ne na kusa ya labarin na yake baka san komai baka je ka dora me ka sani to a ciki baka san yadda aka yi ba baka san me ake ciki ba ai ka san ko nace maka Allah ya isa ban ce ba har yanzu mala awwal eh duk ba wanda nayi Allah ya isa saboda ina kallon mutane jahilai ne kuma murakkabai ne wallahi ba su sani ba ba su san ba su sani ba amma in banda ba za ka ce to Allah ya isa kana da kuɗi ai an casa masara ƙaranci za ta kai buhu dubu ɗaya to yau masara ta tashi buhu ɗari ɗari ne to yanzu dubu ɗari sau dubu sau mai sau eh, sau dubu ɗaya al'aminu na eh kai lalata kuɗin ke yi eh eh sau ɗari eh, sau dubu ba dubu ɗari sau dubu miliyan ɗari uku ni ban ji abin da ke faɗi ba mariyan ya shi ma yi magana ma ajiya kafa Ni ba ai ban ji maganar shi ne ba. Miliyan ɗari uku, ko? To ka kuwa ai dole ne a can an ce algarkawi na da kuɗi kake gaskiya ne. Wallahi na da kuɗi. Wanda ma aiki mai aka yi. Kuɗi na rawa ne. Kuma na yi ne mutane da gaske suke yi a lokacin da aka canjin kuɗi ana jira za a ganni a banki. Tab zan yi shekaru a banki kafin canza kuɗi na. suna da shiru Allah ji kan Isa Isa yake cewa to mutane suna ta gaya mana yaya algarkar ya tafi wanki ya algarkar ya tafi wanki yace yi ruka Isa zan kai baka san yan banki ma duk abokai na ne ba a ina da alaka da Central Bank ne kudi na sai da di ba ja san zo aka mu na wuce nan za mu gani za mu gani kwana nawa za ana zuwa canji ta zo a dinga mota mota ana ɗiban kuɗi ina da kuɗin na ba Abdulsalam haka baƙari baƙin wando barar riga baka hula shi baƙi wannan baƙi is kai da na saya masa ko biliji inda zai ɗan yi wanka shi ma da yi kama da Ibrahim haka ta <laughs> ido dai yi kama da tun tunda Salmanu ya fi shi kyau shi fari ne hmm? mutu amma ba komai za a je lahira domin misalin ga kaddara za ka je za ka yi mamaki domin in muddin ba ka magana za a zo a same ka ga ga rashin rashin magana ne ta dinga sai malam kina an ce dalibin ka ya mutu mai kuɗi duk garin nan ba mai kuɗinsa ya ɗauki kuɗinsa gaba ɗaya ya baka. saboda haka nan ba komai kawai gobe nan za ka je gida ka ba mu miliyan ɗari da hamsin kawai ka tafi abunka ceto haka suka gaya maka aka ba a saba ba hata idza balaga matali ash-shamsi eh na ta takabul ne gaskiya ne eh, mm, dole kasa na rude to yanzu bai ni a hankali in gano wuri ba tambaya yi ba yana ce ne ga inda nake ya juji da mamuji na wuce wannan ko mufsiduna fil ard eh, yawwa ga abuna fa hal naj'alu laka kharajan taimako. Wani abin da kawo magana kenan ba za a ce a zuba ido ba tun mutanen kirki mutum ba zai zo ice min kimin kaza ba sai dai ice maka ga taimako aikin da kake yi din nan ga taimako ka kara. Mutumin banza ne zai zai ka bashi. Tun da kana samu to bani. amma mutumin kirki sai dai zai ce maka ga taimako aikin nan da ake mun san aiki ne jabbar saboda haka na in ma baka tambaya ba ga wannan hada ina samun su kuma nakan zo in gaya muku su sun hana min faɗin sunan su ne da ja'alu laka kharaja duk bawan Allah ba zai zo ice shi yayi amfani da kuɗinka a'a kuɗin da ka samu na mutane aka baka kai aikin Allah ka ka bashi shi ka ɗiba ka bashi kai abokinsa ne kai dan adam cikin ɗan adam ba haushi haka ke masa kirari mai ban haushi taɗo na alwalu wanda ke kirarin barin bashi haka tun da tun ana gane kada ya zama na koma hasada ce fa hal laj'alu laka kharaja bayin Allah على أن نجعل على أن تجعل بيننا وبينهم سدا kaga nan shi za a ba shi ma sai dojin ba zai karwa ba saboda menene ana tara kuɗi in aka gama tara ma ya da sai ka yi kuɗi daga nan ka ci riba ma a ku zo mu yi aikin tare na aka tara wannan ya tara kuɗin sa duk ya zuba wancan ya kawo kuɗin sa ya a yanzu ka ya samu kuɗi a yanzu ka sai kuɗi sun ragu a yanzu ka sai kuɗi sun ragu ce a a ku zo mu yi aiki maimakon ku ni kuɗi ku zo mu yi aiki kawo bulo kawo dutse kawo rodi kawo kaza kowa yi ka ba ka ɗauko kuɗi aka baka to shi kenan za a dinga cewa kaza to in ma aka ce to yanzu waye zai iya kaza kaza kaza ga to shi kenan sai ga kun ba da kaza an sayo kaya na kaza sauran kayayyakin da ake son ba da kuɗin ku ne ba mun yi haka wannan kuna gaya muku ne ku yara in kun tashi aiki wani ya zo ya ga na yi aiki yana aiki na ƙara masa yana aiki na ƙara masa shi kenan sai zai ce to yanzu abin da za a yi ga biliyan biyu ci gaba da aiki na ke to amma ka ka taso a masallaci na ce masallaci ma bai bukatan kuɗinka masallaci na da nashi in Allah ya yarda masallaci ba za a ɗauki kuɗinka a zuba a masallaci ba sai ce kakka min ba na ce ne ba na son masallaci ba kada ya tara abun aure ko baya son din ne Tunda yi a yana ɗan boko a ki abin da za a ci gaba amma ba maganar musulunci ba. Shi kenan, yana je na sayo rodi, <laughs> na sayo rodi aka samu miliyan biyu da dubu ɗari biyar. Rodin da ya gaba sama. Miliyan biyu da dubu ɗari biyar. An dai biyo bashi. shi, yana ce to, ga shi ga miliyan biyar an sai rodi kaza, kaza, kaza. miliyan biyu ta tafi da dubu ɗari biyar ga rishi a gaya alaji shi komin dubu ɗari biyar a kuɗin masallaci na ɗiba na cika. Hmm? Kuɗin masallaci na ɗiba na cika ta masa rodinsa. Da haka ne eh, eh, eh, kamun kuɗi a bashi na tura yaron shi babban shi kai masa je sai gashi da mota. Ice ta yi zo ya sami ce basharraci ai ba na ce ne ban san masallaci ba na ce ne ka san masallaci ne zaka min sharri ka ce ba na san masallaci gashi gashi ka san ka kaza ni ina san masallaci ina menene to muna wasa da shi amma ai magana ce zaka gaya maka magana cikin magana sai sai sai da wuta fa hal naj'alu laka kharaja على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير abunda ubangiji na ya bani akan wannan aiki ya fi nawa za ku biya ni ina kuke da abin da za ku biya ni ba ku da abin za ku biya ni biya na da Ala zan yi wannan aiki ne Allah ya biya ni amma ba ku ba ba ku da ba ku da contract ɗin da za ku iya ɗauka na in yi aiki a wurin har ku ɗauka na ci riba. Ni biyan Ubangiji na abin da zai yi zan muku aiki ina da injiniyoyi ina da ma'aikata ina da gogaggo ina da masana ƙasa ina da menene za a san yadda za a yi aiki amma Allah ne zai biya ni. Ma makana ni rabbi fihi da Ubangiji na ya bani akan wannan aiki khairun shi fi ni da abin da nake bukata a gare ku fa'inuni bi kuwatin ku bani karfin ku eh amma ba ku bani kuɗi ba in an ba kuɗi za ta yi eh, contract kai bi kuwati saboda haka nan ku taimake ni da karfin ku ƙarfi ba za ka ce in za a zuba dutse za ka zo ba in za a ce a sai kuma ka zama mai hankali ƙarfi dole akwai ƙarfin kuɗi akwai ƙarfin kaza akwai ƙarfin kaza akwai ƙarfin yara injiniyoyin kuma ku bani masu taimaka min bi quwwatin alu bainakum wa bainahum radama mun sanya ganuwa tsakanina da ku tuni zubur hadidi ku zo min da rodi Allah sarki zubur hadidi kun ta ce a sayo rodi A ga abin da muka kenan ana a nan masallaci lokacin rodin da muka amfani da ya muka ce 116 guda kaza 112 guda kaza 110 guda kaza 108 guda kaza to kawo rodi kowa ya yi saya ya kaga kusan ai sanar zurkal ne muka dauka da aka gama muka koma siminti da aka gama muka koma katako sannan kuma a je a ci gaba da aiki idan kuɗi suka biyo zan gaya muku za mu biya. Haka aka yi Allah yi wannan gini. Kalle shi da kyau, ana fata ka yi wanda ya shi, kada ka lalace a irin wannan. Don bai gaba da yadda kuke cewa ina na mutu za ku watsa a'a i ku watsa ku tafi da'awa ne. Amma ba ku watsa a matsayin kun daina addini ba. in kuka zauna a nan kun zama lalagaje ku zauna kuma fara faɗa ni ne liman ni ne na'ibi wani bai iya gara'a ba wani bai iya kaza ba da wani da wani kuma taru mu kori ne? shi ne za ku zauna ku yi in wannan ne la sau da kana ku ku koma ku watsu cikin daji har 'yan cikin garin nan wanda suke su na cikin garin mutum zai je sun sai koma shiga gidansu to in na mutu ku koma daji mai tafiya Kano ya tafi mai tafiya Lagos ya je mai tafiya Enugu ya tafi mai tafiya wuri kaza da'awa wancan ba musulunci za mu kai musu ba sai ta su zai su zo su yi wancan musulunci za a kai musu zalla wancan ga abin da za a kai musu muna son ne a ce a samu su rai sama da nan tunda ba a saba yanzu mu a garin mu masallaci sai dai an yi an gama a naɗali ba garin su je tsotsa ah, ko da yake shi dan zariya ne ko tunda dan zariya ne ba ba sai da suke masallatan su ba amma mu can sai an yi masallaci an gama ga gidan liman ga gidan sa ga gidan ladan ga shaguna wannan masallaci an gama ayi yi amfani da su a ci gaba da raya masallaci a ci gaba da kaza shi kuma liman na yanka masa kaza ga na daya ga na biyu ga na uku ga wane ne gabaki da kowanne ne sai dai zai laiburanci mu haka masallatan mu suke to wannan muna son ya zama labari ku zo mu yi masallatan mu da kanmu ta inda an jima ce an so kori liman liman tun da aka na tsaki bai je ya gaida alhaji ba zan haka an kore shi to in ka je in ku ne kuka taro ku masallacin ku ba magana kore ku aikin da ke cikin ku ya ishe ku ma ballatana har aje ana magana na musulunci kuke so ya watsu saboda atu ne zubur alhadidi hatta idza sawa baina har aka daidaita tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu tudun ya kai tudun duwatsu kalan fuku aka ce a sa wuta aka fara aka haɗa wuta ta kankama rodin nan ya narke hatta idza ja'alahu nara ya zama wuta kala atuni ufrid alaiha qitara ku zo in zuba ruwan dalma wato wanda ya nuna ma suna da kayan aiki kala kala kaman duniyar baya ta ce tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi ba wani ci gaban da ba a gan shi ba famasta'u an yadharuhu basu iya bi ta kai basu hauro wa mastata'u lahu naqaba su iya huda shi ba qala hadha rahmatu min rabbi wannan wata kyauta ce daga ubangiji na tabaraka wa ta'ala fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka idan alƙawarin ubangiji na yazo Allah zai sanya shi rusashe wa kana wa'du rabbi haqqan sai sama ma za ta narke balle ganuwa ya ishe mu